de VO Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na A yau ranar Alhamis 19 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Izala a Najeriya ta tallafa marayu da masu rangwamen gata wajen daukan nauyin auren su Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaimu bar mai shirya kuma zai gabatar. daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar ghana amma fa yanzu sai a fara zama a fara da shan kashi na farko na labaran duniya masu faro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya amurka ta kai ga yanke shawarar cewa ba isra'ila ba ce ke da alhakin fushewar da ta auku a wani asibitin gaza wadda ta halaka ɗaruruwan mutane nan da nan faifayen bidiyon fashewar ta daren talata a asibitin al-ahli da ke gaza ya yadu a kafafen talabijin da kafafen sada zumunta lamarin da ya tada hankali da zanga-zanga a kasashe a yankin sai dai kuma jami'an amurka sun ce bayan sun yi nazari sosai na bayanan da suka jibanci lamarin kamar bidiyon da aka ɗauka ta sama da kuma hotunan al'amarin sun nuna cewa babu yadda za a yi hari ta sama daga isra'ila ya zama sanadi gwamnatin amurka ta kula cewa ba isra'ila ba ce sanadi a cewar mai magana da yawun majalisar tsaron amurka adrian watson cikin wata sanarwar da voa ta samu da daren jiya laraba bayanan sirri sun nuna cewa wasu 'yan bindigan falastinu a zirin gaza sun yi imani cewa tayo wani makamin roka da ya kauce saiti ko kuma wani harin makami mai linzami da kungiyar mayakan hamas ya yi sanadi a cewar ta suna cewa kungiyar jihadin musulunci ta filastini ce ta kai harin a cewar ɗaya daga cikin mayakan kamar yadda fassarar da dakarun tsaron isra'ila ko idf suka bayar ta nuna a wani labari mai alaka da wannan kuma bayan dawowar shi daga wata gajeriyar ziyarar da ya kai tel aviv shugaban amurka joe biden ya ce ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugabannin isra'ila yayin da suke ci gaba da kai hare-haren da tuni ta laƙume sama da rayukan mutane dubu uku a zirin gaza a matsayin martani ga harin bazata da hamas ta kai da ya yi sanadin rasa rayukan mutane dubu ɗaya da ɗari hudu a ranar bakwai ga watan oktoba na fito fili a tattaunawa ta da mutanen isra'ila abin da ya faɗa wa manema labarai kenan a jirgin saman fadar shugaban ƙasa da ake kira air force one yayin dawowarsa washington Biden ya ce ko da yake Isra'ilawa sun cutu sosai suna da damar wa fararen hula mazauna Gaza matsatsin rayuwar da suke ciki na halin ha'ula'i waɗanda ba su da wurin zuwa. Ya ƙara cewa abin da ya kamata ƙasar ta yi kenan. Yayin da sakataren harkokin wajen gwamnatinsa Anthony Blinken ya zagaya yankin domin neman goyon baya don samar da kayan agajin jinƙai. Biden ya ce Masar ta amince ta sake buɗe kan iyakar Rafa da Gaza. domin shigo da wasu manyan motoci ashirin ɗauke da kayan abincin agaji da za a tallafa wa 'yan gaza wanda ake sa ran kungiyoyin da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya za su kula da rabonsa ya yi gargaɗin cewa idan hamas ta hana shigar da kayan ko kuma ta hana rabonsu za a daina zanga-zanga ta ɓarke a faɗin ƙasashen gabas ta tsakiya a jiya laraba da zimmar nuna adawa da ga isra'ila da babban ƙawarta amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan filastino a wani asibitin da ke gaza harin da ya fi kowanne muni a rikicin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas dakarun isra'ila sun kashe wasu matasan filastino biyu a kusa da ramala a yammacin kogin jordan a yayin zanga-zangar da aka yi sakamakon wata fashewar wato sakamakon wata fashewa a asibitin gaza a cewar jami'an filastino wani rahoton ɗan jaridar ƙasar lebanon aljadid ya hasko jami'an tsaro a lebanon suna harbin masu zanga-zangar da ke jefe-jefe daura da ofishin jakadancin amurka a arewacin beirut da kuma barkono mai sa hawaye da fishin ruwa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ƙungiyar Izala ta ɗauki nauyin aurar da wasu marayu da masu rangwamen gata don inganta ɗaukar sunan ma'aiki ta aure da a wannan zamani ke neman jin masu neman yi cikin halin ni'yasu. Wakilin murya Amurka da ke Abuja Rukayya Basha ta halarci bikin ga kuma abin da ta haɗo mana. Yadda auren marayu mata su 31 kasance kenan a babban sharkwatar kungiyar Izala ta ƙasa da ke birnin Abuja. Idan za iya tunawa a makon da ya gabata ne gwamnatin jihar Kano ta aurar da zaurawa marayu da kuma 'ya'yan marasa galihu su 1,800. Kazalika gwamnatin jihar Gombe ta kwatanta irin hakan a shekarar 2014 inda ta aurar da marayu da makamantansu guda dubu uku. Tsadar kayayyakin aure da hidindimu na daga cikin abin da ke sanya iyaye ɗage-ɗagen aure musamman ma a irin wannan lokaci da ake fama da abin kaiwa bakin salati. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar ta Izala a Najeriya kuma yana daga cikin waɗanda suka assasa wannan gidauniya na taimakon marayu da marasa galihu a hirarsa da muryan amurka bayan kammala ɗaurin auren ya ce wannan gudunmawa ce da ya dace su baiwa marayu ganin cewa suna buƙatar taimako kuma suna kira ga gwamnati da mawadata da su koyi da hakan muna da gudunmawa da za mu bayar ga masu rauni a cikin al'umma musamman ma marayu idan muka tausaya musu ta wannan aiki da muke yi mun yi abin da allah ya sanya ya zama wajibi a kanmu sannan kuma za mu yi wannan aiki don kira ga sauran mawadata su yi koyi don su ga masu raunin nan suna da bukatan a taimake su. Balalau ya kara da cewa tausayawa marayu da kuma koyi da halin kyautatawa zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin ƙasa. Lura da wannan ya sa muka ga muna da gudumawa da za mu bayar don mu tausayawa masu rauni in mun yi haka gwamnati da sauran mawadata su ma su shigo ciki idan kowa na irin wannan haka to za a samu zaman lafiya a ƙasa. A hirar da amurka Amurka, atu Muhammad shugabar gidauniyar domin marayu wanda ta shaida yadda auren na marayun ya kasance. Ta shaida cewa kalubale da marayun ke fuskanta yayin aure yana daga cikin abin da ya sa suka bijiro da wannan taimako na auren marayun kuma hakan zai yi tasiri wajen samar da zuri'a ta gari. Duk wanda yake la'akari da, da harka da marayu zai san cewa ana samun kalubale ta wuraren auratayya. Zaka ga yarinya ta samu miji ana ta daga aure wanda a ce an ɗaga sau biyar wani sau shida wanda dalili wannan kayan aure da ake yi shine yake zama wannan matsalar duba da akasarin su ba su da iyaye wasu ma ba uwa ba uba to wannan tsari kungiyar ta zalif bid'a ta kawo shi ne saboda ta sauƙaƙa wa su marayun ta yadda masu auren nasu za su himmatu wurin auren su ma kuma su samu saukin rayuwa. suma ma angwaye da amaren da suka angwance karkashin wannan gidauniya sun bayyana jin daɗin su da farin cikin su ganin cewa burin su ya cika. farin ciki kwarai da gaske na kasance a matsayin marainiya yau Allah ya kawo mu malaman mu shugabannin mu sun taimake mu ina musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya amsa musu kyawawan ayyukansu abin farin ciki ne kuma abin godewa Allah kuma abin takama don duk wanda aka ce ya zama ango kuma ango ma na cikin wanda mace ta zama mahaddaciya ai ba karamin jin daɗi bane kuma ba karamin alfahari bane to alhamdulillah ina matakar jin daɗi fatan kowace al'umma shine wanzuwar zaman lafiya soyayya da ƙaunar juna Rukayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gai da Rukayya Basha. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tara da kashi na biyu na labaran duniya. Yayin da ake cikin yanayin tashin hankali a gabas ta tsakiya, shugaban taliban hibbatullah hunzada ya yi gum kan rikicin da ake tsakanin isra'ila da hamas a gaza sabanin yadda makotanta iraki take furta kalaman kin amincewa da isra'ila a kullum duk da cewa a hunza ba shi da shafin sada zumunta na zamani duk matakin da yake dauka da kuma kalamansa na karaɗe duk kafafen sadarwar taliban ta wasu kafafen na'ibin a hunza mula muhammad hassan tare da mataimakansa su uku duk suna taka tsantsan babban jami'in taliban ɗaya tilo da ya yi furuci zuwa yanzu shine sirajuddin haƙƙani ministan cikin gida na riko wanda ya zuwa yanzu sunan shi yake cikin jerin mutanen da amurka take nema ruwa a jallo inda ta ayyana ladar dala miliyan goma ga duk wanda ya bada bayanai da za su taimaka ya shiga hannu a ƙarshe wasu sojojin taron dangi da ke iraki sun samu 'yan raunuka a wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin amurka a iraki yayin da rikicin da ake yi a yakin da ya dada wato yayin da rikicin da ake yi a yankin ya dada ta'azzara bayan harin bam din da aka kai a wani asibitin gaza wasu jirage marasa matuka biyu sun auna wani sansani da amurka take amfani da ishi a iraki sannan sai wani harin jirgin mara matukin kuma da ya auna wani sansani a arewacin irakin dakarun amurka sun cafke duka ukun tare da lalata biyu daga cikinsu sannan kuma na ukun ya dan lalace wanda ya kai ga wasu daga cikin dakarun haɗin kan samun ƙananan raunuka a sansanin da ke gabashi bisa wata sanarwar da cibiyar bayar da umarnin sojin ta fitar a jiya laraba ya ce a wannan lokacin da ake zaman ɗarɗar muna sa ido akan lamarin da ke aukuwa a iraki da yankin gabas ta tsakiyar dakarun amurka za su kare amurka da dakarun haɗin kan daga duk wata barazana a cewar cibiyar bayar da umarnin cikin sanarwar da ta fitar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Santiago. salo da tsari mu kasar nan are zuwa awa tarkacen tarkata awa muka gado jahilci kwa ya zaman tori garmu mu da ikon yin mulki balle mu ciro masharin kukanmu dore da tumasanci mabarata muke a hannun jagora Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, shirin na kasa ba kasawa ba. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Muni Barma. na ƙasa a wannan mako ya sauka tarayyar Najeriya domin duba halin rayuwar da masu bukata ta musamman suka tsinci kansu ciki a wannan lokaci da farashin komai ya cira sama sakamakon janye tallafin man fetur a wani lokacin da darajar takardar naira ta faɗi ƙasa warwas. tsadar kayan abinci da hauhawar kudaden sufuri daga wannan gari zuwa wancan ko kuwa daga wannan unguwa zuwa wancan na daga cikin matsalolin da wannan rukuni na al'umma ke fuskanta a yanzu haka a arewacin najeriya kamar yadda shugaban kungiyar guragun jihar jigawa ibrahim isa garkuwa ya bayyana wa shirin na ƙasa. a gaskiya kan mu da ta musamman muna cikin wani hali a ganin yadda al'amura suka tsaya mana cak wanda wanda ike aiki ma a cikinmu al'amuran sun tsaya sakamakon abin da za ka biya transfer ma ka je gurin aiki idan kai lissafi ce ga aikin ba riba haka in kasuwa ce in ka fita ka je dan abin da ka samu ba zai iya wadatar da kai abin da za ka ci a gidanka ba to kaga wannan al'amari gaskiya mu masu bukata musamman mun yadda za mu iya yi a kanmu saboda su ma masu kafan suna kuka da haka mu ya za mu yi a cikin wani lamarin kanmu ya kulle dangane da wani al'amari ina sana'ar gyaran waya amma in ka duba da yanayin da ake ciki yanzu kasuwancin da ake ko kuma abin da aka fi saya an fi sayan ko kuma ce an fi yin gyaran ciki ba gyaran waya ba haka ba kowa ba ne yake eh, da halin da ya zo ma a gyara wayar wata wayar ma ya ajiye ta sakamakon yanayin da ake ciki shi in ciki bai koshi ba babu wani abin da ke iya samu bayan ciki a gaskiya ba wai kananan sana'o'i irin nan ba masu manyan sana'o'i ma yanzu kuka suke sakamakon wannan yanayin da ake ciki babu wani abin da ke gudana in dai ba kayan abinci ba mai sai da kayan abinci shi kaɗai ne ke iya fitowa ya sayar ko da dai ba shi ne shi wannan zai iya sayarwa yanayin da masu bukata ta musamman ke ciki ya kai matsayin da mahukunta za su ɗauki matakan gaggawa in ji bakon shirin a gwamnati ya kamata idan al'umma ba su yi wani abu a kanmu ba sakamakon kowa ta kansa iki amma gwamnati uwar kowa ce don haka ina kira da gwamnati da ta duba mu ta kuma sa ma tsari a matsayin mu na masu bukata ta musamman wanda yanzu haka ya kai dan faliyatif din ma da ake bayarwa za a ga an tura shi lokal gamin idan mu masu bukata ta musamman muka je wasu local government din da dama su a su ba a turo musu akwai tsarin namu ba don haka kana gani za a raba Allah mai bukata musamman sai dai ka koma gefe kana kallo idan kuma abin ya zama na kokawa ne ma kaga kai sai kallo a tsare din ma tunda gwamnatin bata tsara da kai ba majority mutanenmu suna kuka a lokal gama da sauran wurare daban-daban wanda an raba palliative din wallahi babu mu a cikin tsarin to da haka wannan abu kiran da za mu da gwamnati shine ta duba mu a cikin wannan lamari gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jiha a duba lamarinmu dukkanin wani abu idan dai har ita gwamnati ba ta ce a ware mana abu ba to fa jami'anmu na ƙasa ko kuma ma'aikatanmu na ƙasa na local government ko na state wallahi ba za su yi ba amma idan gwamnati daga tun daga sama ta ce ga tsari a kanmu to hakan ma da kaka bari a ce ba ce kala ba haka duk abin da za a yi sai dai mu zama yan kallo kuma a ƙarshe ina kira ga 'yan uwana masu bukata ta musamman da a bazama bangare biyu a ci gaba da neman ilimi a kuma ci gaba da kama sana'a ko mun karkantar ta kada arena ta sai ga ta zurfa maka asiri ta bangarori daban-daban ka ƙarshe ina isar da godiya ta ga muryar amurka da ta samu damar gudanar da wannan shiri har aka samu damar tattaunawa da mu masu bukata musamman da aka muna miƙa godiyarmu ga masu gudanar da wannan shiri allah ya kada alkari allah ya kara ɗaukaka na gode na gode na gode masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Ibrahim Isa garkuwa shugaban kungiyar guragun jihar Jigawa ni Sulaimu Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. akan yi wani tawaya halitta a gai da malam sule yanzu kuma lokacin da a basu zai kama na shahin jaridin kasar ghana Da jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ndc da saura ba su a kotun koli yayin da kotun ta shafe kokinsu akan hukumar zaɓe jaridar ta ce kotun koli ta shafe injunction ɗin da jam'iyyar national democratic congress ndc da wasu jam'iyyar siyasan guda kudu sun kai da suke neman hukumar zaɓe ta dakatar da takaitaccen yin rajista na masu zaɓe da take yi alƙalai guda biyar a bisa shugabancin babban alƙalai Ali justice Gertrude Saki Tekono sun shafi wannan bukata saboda gazawan waɗanda suka kai karan da lauyoyinsu wurin bayyana gaban kotun domin bari bukatar tasu ta ci gaba. ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Mutanen nan guda goma sha shida da sun kai wa UTV hari an ce su taron Ghana City dubu talatin da takwas da dari hudu. Jaridar ta ce wani kwatun gunduma na Achimota ta ci taron waɗansu mutane goma sha shida da sun kai wa United Television hari a harabarsa mako da ya gabata tarar kowane ɗaya a cikinsu CD dubu biyu da ɗari hudu. In sun gaza biyan wannan kudin da a yi musu ɗaurin watanni uku. Kotun ta umarce su su sanya hannu don nuna halaye na gari a nan gaba abinda in sun gaza za su samu ɗauri na watanni shida. Sai kuma jaridar da Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin ku tattara naku da naku ku bar wannan yanki cikin hanzari Nadmo ne ke baiwa mazauna yankin da ruwan da aka buɗe na dam din a kasambo ya shafa jaridar ta ce makaddashin babban darakta national disaster management organization nadmo a takaice sai jisa ji amedono ya gargaɗi mazauna gunni da ke a cikin jihar volta da haɗarin buɗe ruwan nan na akasambo dam da kuma kwan ya shafa cewar su hanzarta barin wannan yanki ya yi wannan kuruci ne yayin da wani kwamitin da aka kafa kafa domin binciken wannan lamari ta kai ziyara a wannan yanki inda ambaliya ko kuma da ruwan da aka buɗe ya yi mugun barna ga mutane da ke zama a wannan yanki. Da jaridar da Herald damu karkar sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta ne Cecilia da fa karshe dai ta samu cikan burinta yayin da ofishin na mai hukuma ko kuma hukunci na musamman ya saka mata akaunti din ta guda biyar jaridar ta ce ofishin mai tuhuma na musamman ta ɗau babban mataki dangane da binciken da ke gudana game da badakalar cecilia abena dafa tsohuwar ministan tsabta da albarkatun ruwa inda ofishin ya saka mata akauntin ɗin ta guda biyar na banki wannan ra'ayi ya iso ne a dalilin ci gaba da aka yi da bincike wadda yanzu ya fidda waɗannan akauntin ɗin daga abubuwan da ake zarga na badakalar da ya rike wuyan ministan da ake cewa cecilia dafa da wannan muka so karshen shirkin jaridun na yau radwanan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. amurka ta kai ga yanke shawarar cewa ba isra'ila ba ce ke da alhakin fashewar da ta auku a wani asibitin gaza wadda ta hallaka ɗaruruwan mutane nan da nan faifayin bidiyon fashewar ta daren talata a asibitin al'ahali da ke gaza ya yadu a kafafen talabijin da kafafen sada zumunta lamarin da ya tada hankali da zanga-zanga a ƙasashe a yankin bayan dawowar shi daga wata gajeriyar ziyara da ya kai tel shugaban amurka joe biden ya ce ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugabannin isra'ila yayin da suke ci gaba da kai hare-haren da tuni talaku mai sama da rayukan mutane dubu uku a zirin gaza a matsayin martani ga harbin wato harin barazana da hamas ta kai da ya yi sanadin rasa rayukan mutane dubu ɗaya da ɗari hudu a ranar bakwai ga watan oktoba zanga-zanga ta ɓarke a faɗin ƙasashen gabas ta tsakiya a jiya laraba da zimmar nuna adawa ga Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka bayan harin da ya hallaka ɗaruruwan 'yan Filistinu a wani asibiti da ke Gaza. Harin da ya fi kowanne muni a rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Yayin da ake cikin yanayin tashin hankali a gabas da tsakiya, shugaban Taliban Hibbatullah hunzada ya yi gum a kan rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Saɓanin yadda makotansa Iraki take furta kalaman ƙin amincewa da Isra'ila a kullum. wasu sojojin taron dangi da ke iraki sun samu 'yan raunuka a wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin amurka a iraki yayin da rikicin da ake yi a yankin ya daɗa ta'azzara bayan harin bam ɗin da aka kai a wani asibitin gaza masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan allah ya kai mu za ku ji daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa voahausa.com yanzu kan awadadin aisha ma'azu da taya na gabatarwa sai salaman abo wanda ya haɗa tare ba da umarni da ma mu na yau nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum